الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دوام سلمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيما الله تبارك وتعالى بوديا ليساك دار موانا الدرسي من البركة من أجكين واتو النحل da za mu ɗora a kan ayata 123 insha Allah yau sha shida ne ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama 1440 kafin mu ɗora a kan karatunmu akwai tambayoyi kamar haka wadda ce assalamu alaikum malar tambaya ta shi ne ina son amin bayanin yadda ake shiga itikafi da kuma falalan yin itikafi za dai mu gaya maka yadda ake shiga itikafi amma falalar itikafi su malamai suna kallon ka daina tambayar sai an gaya ma falalar abu za ka yi in allah ya ce ka yi kawai ka ɗauka kai don shi kaɗai ya san abin da zai baka amma in har sai allah ya gaya maka abin da zai baka sannan za ka yi to bai zama kana bin umarnin yadda ya kamata bikin so da ka dole ka bi umarin kawai idan za ka yi ka shiga iya ci kafi ka yi ba wai sai an kirga maka in ka ji abin ya maka daidai ka yi in kuma ka ji ba wata falala shi kenan sai ka ajiye mabban ka kaji akwai abin da ba shi da wata falala da ake kirga masu amma zai iya jawo maka yardar ubangiji fiye da yadda kake tsammani saboda haka babu abin da ya fi dacewa a cikin aiki face kamar ka yi shi don allah kuma su ka yi don neman lada a wurin allah shi kenan sai ba ka lada ana shiga ɗaya cikafi a kowane wato lokaci ba dole sai watan ramadan ba amma dai an fi son yin itikafi da azumi don haka mai itikafi zai iya shiga da magariba Wa gari da safin gari yawa ya ce zai iya yin itikafi na kwana goma zai iya yin na kwana daya zai iya yin na kwana biyu zai iya yin da kwana uku hasali ma abinda yake ganin zai iya yi shi akwai ba malamin da suke ganin za ka iya itikafi da safe zuwa sha biyu rana ka fita waɗanda suke kallon haka domin ma'anar itikafi shi ne ka zauna a wani waje ka lizimci istighfari da karatun alkur'ani da salatoci da tasbihi da addu'o'i da nafin fili in ka samu wannan na wajen awa uku ko hudu suna ganin kayan itikar sai dai mun sani manza Allah idan goma karshe ta zo yakan daura mayabin nan wato tufashi ya daura kwarjallansa kuma a yi damara saboda goma karshe cikin ta ne ake samun lailatul qadr wannan shi ne don haka kana iya shiga itikafi na kwana goma gaba daya ranar sallah da safe sai ka wuce idi sannan nan idi sai ka koma gida za ka shiga ne bayan magariba ko kuma gab da magariba saboda ka samu wannan daren kuma za ka fita ne da safe saboda tafiya idi kwana nawa ka ɗauka ya yi sannan abinda ake a cikin itikafi shi ne salloli karatun alkur'ani zika addu'o'i tasbihat su ne ake ta a ciki allah sa a dace wanda ce ya ce asalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya tambaya na ita ce a kan wannan addu'ar wato Umma. وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك sai ya zuba tambayoyi kamar guda uku a ƙarƙashi wannan addu'ar ana yin ta ne a sallar da ake jiyarwa ko kuma yadda ba a jiyarwa ba ta da alaƙa da jiyar karanta da jiyarwa ko rufa karatu wannan addu'ar ba ta da alaƙa da ma maganar sallar jiyarwa wanda ake karatunta a bayyane ko a asirce ba ta da alaƙa ma da wannan ana yin wannan ne kuma ba ma addu'a ba ce dole yake za a iya ce wata addu'a amma tasbihi ce sai dai ana yin ta ne don istifta isra buɗe sallah tsawon sallar ana bayyana karatunta ko ba a bayyana duk ɗaya ne kowace sallah aka zo kafin a karatun fatiha ana yin wannan addu'ar na fata an fahimta ba ta da alaƙa da karatun bayyane ko asirce sai ya sake cewa liman ne kawai zai yi ko kuma hadda mamu dukkan su biyu da mamu da liman duk za su yi sai ta uku ya ce a sallar farilla ko kuma yadda ko na fila ake yi wani ruwayar gaskiya ta fi zuwa akan sallar farilla ba ta cika zuwa akan fila ba akwai ta nafila wa jihatu wajihi fatar samawa ta wal da halifa wanda ake yi a sallar nafila wannan ya fi yiwa a sallar farilla ma wasu malamai sun ce kawai tun da an kawo ta a matsayin iftiftahin sala. to ita ma na fila sallah ce don haka za a iya yi a dukan sai da wasu malamai suna kalubalantar wannan hadisin da ya zo da wannan wannan shi ne abin da kila baka san shi ba wasu malamai suna kalubalantar hadisin da wasu na cewa yana da rauni amma sa'i cikin mustadrak na jin in manta ba ya ambaci hadisi da ya hasa ba shi da illa sannan ibn al-hajar cikin sharhul abin da bukhari da yayi ya ce hadisi ne wanda yake rijalu usikat waɗanda suka ruwato shi tabbatattu ne dama akwai mutum ɗaya ne wanda ake tsammanin ruwayar ya shiga ciki ana ganin ta kuma da rauni amma ba ta da wani rauni da za a ci ya zo a cikin dukkan littattafai da suke kawo ruwayar addu'ar buɗe sallah saboda haka za ka yi da mamu da liman da nafila duk za a iya yi da ciki wani ya ce assalamu alaikum malam tambaya na anan shi ne mu uku ne a gun mijinmu sai ɗaya ta haifu ta tafi wanka gida ta yi arba'in sai ta dawo da magariba mijinmu da ya dawo sai ya kwana a ɗakin mai girki da safe sai fada ya kaure wai ita ce da kwana an shiga haƙƙinta sannan mijinmu matafiyi ne in ya dawo daga tafiya akwai inda yake so ya sauka sai ta yi ta musifa ta hana shi ya yi abin da yake so malam hakan ya yi daidai to na farko dai ba abin da yake so zai ba abin da shari'a take so mai zai shi mai gidan na kowa gaba da ba abin da yake so zai ba wanda ji kamar ta ce abinda yake so abinda shari'a ta ce ya yi shi ne zai ba abinda shi yake so kuma ba abinda ko kuke so wannan fatawar ba za mu amsa ta ba a yanzu yawwa tunda kun ga yanzu fada ya kaure ne a abin abinda ta fada ke tunda fada ya kaure akwai buƙatar mai gidan yana nan akwai bukatar wadda ta da fadar tana nan akwai wanda aka fada a kansu suna nan don shi ne zai ba da abinci idan aka ba da fatawa yanzu to ita wanda ta rubuta takardar ra'ayinta ta rubuta wacce ba ta rubuta kuma ita ma tana da ra'ayinta kuma ba a tambaye ta ba sau da haka za a yi fatawar da za ta ƙara rigima a cikin gidan don haka ba za mu amsa tambayar ba ni sai dai a rinka haƙuri da ni ba zuwa abin da mutum yake so zan masa ba sai abin da nake kallon zai samar da maslaha a cikin al'umma domin yanzu watakila tana fuki a nan tana zaune tana jiran a faɗa ta je ta sake ta da fitinar a cikin gida kuma ba ta gayyato mana su ba kuma ta faɗi ra'ayinta ne kawai wanda watakila ba hakan ba ne tunda kaga ta fara cewa an hana mai gidan ya yi abin da yake so to ba abin da yake so za a yi ba kuma ba abin da yake so za mu yi ba abin da shari'a take so za a yi kuma shi ma shi ya kamata ya yi kuma ta yi aro kanta ne ita kaɗai ta rubuta takardar ina sauran mata biyu ina sauran mijin kuma mai tabbacin mu haka aka yi ba mu da shi ko? ba mu da tabbacin haka aka yi da saboda haka ba za mu amsa tambayar ba ni sai dai a yi haƙuri da ni yawon inda gaske ne mu haɗu ga mijinsu ga wacce ta tada rigima wadda aka ce ta tada musifa ko yawa tunda an ce ta tada musifa kuma mijinsu matafi ne matafi ne shi ganar da inda ya dawa akwai inda yake son ya sauka inda ya ga dama ba inda shari'a ta ce bai sauka ya eh, akwai inda shari'a ta ce in ka yi tafiya akwai hukunci a shari'ar allah in ka yi tafiya mai ya kamata in ka dawa a yana za ka sauka kwana nawa ka yi mai sharaɗin da kuka yi wannan su ala shirotihin aka manzo allah ya ce raba kwana wani abu ne na ƙa'ida saboda haka dole ba yadda ya ga dama zai yi kila bakinsu ɗaya da mijin da mai rubuta takardar zai iya wa zai iya wa yawa turin gaskiya ne ku zo sai in tambayi kowa kuma waɗanda su ba su rubuta takardar ba su ma za su iya cewa ba haka aka yi ba ko kuna ganin ba zai yi ba yawa inda fatawa ce a kanta ita kaɗai ba haƙƙin kowa a ciki sai mu bata amma yanzu ya shafi akwai haƙƙin mutane don haka akwai bukatar sauran su sani kuma a gabansu ake ba kawai in ba mu faɗi abu ba a ji a ce a yi munce kaza nan muka rubuta tambaya wajen malam da koro ya ce kaza kuma ƙarya ake mun haka za a faɗa to ban faɗa ba balle a je a kafa hujja da ni har gurin tafsirinsa muka rubuta ga abin da ya ce kin ce ba ki da gaskiya to ni ban fara ba malam kai ne baka san su ba ni na san su rinto ne da zuwa yawa na san su wallahi da rinto karanta mana sun ma'auhai na ilaika na baya yi wannan baya ka gwada mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم نعم وآتيناه في الدنيا حسنة نعم وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ka كان من المشركين wannan tashi na ka bai yi ba da kodai ka karanta mana sun ma'auhaina ko kuma yin za ka tashi wa ake na duniya sai dai ka ɗauko daga inda ibrahim ba irin wannan tashi ba wajen karanta koma ka saita أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين نعم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم نعم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين نعم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا نعم وما كان من المشركين تبارك وتعالى يتي السلمة سألنا وتعالى أن يأدفي ذا summa wadda ke nuna bayan waccan gwaje-gwaje da Allah ya yi ma'allabi Ibrahim da zaɓarsa da ya da mayar da shi al'umma da kuma shiryar da shi da ya da kyauta da ya masa mai na kyawawan abubuwa a wannan duniya da sa shi cikin salihai kaga kamar labarin annabi Ibrahim ya ƙare an masa komai Allah ya bayyana mana duk abin da ya masa sannan sai kuma ya ce sa'an nan wato can wani lokaci sai muka yi aika ga annabi saboda ba zamani ɗaya suka haɗa ba bayan annabi ibrahim ya bar wannan duniya annabi sun sallallahu alaihi sannan Allah ya tada shi to can bayan tafiyar annabi ibrahim la'ira kenan wani tsawon lokaci haina ilaika sai muka yi aika zuwa gare ka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam an tabi millata ibrahim hanifa muka ce ka bi wato addini nan na annabi ibrahim alaihi salam anan za mu ga cewa allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da ya bi annabi ibrahim domin zahirin nassi abinda ya nuna kenan au haina ilaika mun yi wahayi zuwa gare ka anittabi millata ibrahim ka bi addinin nan na annabi ibrahim salam annabi ibrahim salam allah ya ambace shi cikin alkur'ani a wurare da yawa wasu malamai sun ce ambatan annabi ibrahim ya zo a cikin ayoyi kusan hamsin da shida a cikin alkur'ani allah ya ambace shi sannan kuma suna cewa sunansa ya zo wajen sittin da biyu amma waɗannan ambatan duka ya zo ne a cikin surori kusan guda ashirin da biyar na alkur'ani wannan zai nuna maka shaharar annabi ibrahim kwanan bayan na faɗa ko anan ya ko wani guri na ce duwan da ka ji sunansa ya yi yawa to akwai shahara za ka samu wani yana da suna ɗaya biyu uku hudu duk sunansa wani kuma sunansa ɗaya tal to haka ake yanzu ka gani suna na adam ne kuma muhammad amma sai aka shafe adam aka shafi muhammad kawai sai ka ji wani na cewa malam da kuro to ko akan mai wahoni ba sani haka kawai na adam muhammad amma aka shafi duk waɗannan suna. wani ma baya cewa malam da kuro to kaga haka aiki za a wani malami yana zuwa daga kano yana karatu ana su kada ana cewa malam aminu ibrahim daurawa kama yanzu an shafi aminu an shafi ibrahim sai dai daurawa ko su haka ake wa mutane ko to shi kenan haka za ka ji da dama ana yi wa mutane annabi ibrahim alaihissalam allah ya ambace shi cikin ayoyi hamsin da shida a al'ur'ani a cikin suratul bakara an ambaci sunan annabi ibrahim alaihissalam a cikin suratul ali imran an ambaci annabi ibrahim alaihissalam a cikin suratul nisa an ambaci annabi ibrahim alaihissalam a cikin suratul an'am an ambaci sunan annabi ibrahim alaihissalam a cikin suratul tauba an ambaci sunan annabi ibrahim alaihissalam a cikin suratul hudin an ambaci sunan annabi ibrahim A cikin suratul yusuf an ambaci annabi ibrahim alaihissalam a cikin suratu ibrahim kanta an ambaci suna annabi ibrahim alaihi salam a cikin suratu hijr Allah ya ambaci suna annabi ibrahim alaihi salam a cikin suratu nahl Allah ya ambaci suna annabi ibrahim wanda shi ne yanzu muke kansa anan haka nan a cikin suratu maryam Allah ya ambaci annabi ibrahim alaihi salam a cikin suratu anbiya Allah ya ambaci suna annabi ibrahim alaihi salam a cikin suratul hajj Allah ya ambaci sunan annabi Ibrahim Alayhi salam a cikin suratul shu'ara Allah ya ambaci sunan annabi Ibrahim Alayhi salam a cikin suratul safat Allah ya ambaci sunan annabi Ibrahim Alayhi salam a cikin suratul sad Allah ya ambaci sunan annabi Ibrahim Alayhi salam a cikin suratul shura Allah ya ambaci sunan annabi Ibrahim Alayhi salam cikin suratul zukhruf Allah ya ambaci sunan annabi Ibrahim alaihi salam a cikin suratul zariyat Allah ya ambaci sunan annabi Ibrahim alaihi salam a cikin mumtahana suratul mumtahana Allah ya ambaci sunan annabi Ibrahim alaihi salam sai kuma na ƙarshe cikin suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la inda Allah yake cewa suhufi Ibrahima wa Musa waɗannan surorin da duk na kira sura guda ɗaya ashirin da biyar allah ya ambaci annabi ibrahim salam a ciki kuma sunansa ya maimaitu a cikin waɗannan surori har sau 60 da wani biyu ma wasu suke cewa saboda wani gurin da ka samu an ambata ba ɗaya ba ba biyu ba a ciki haka allah ta baraka wa ta'ala ya yi wannan wannan yana daga cikin abin da yake karfafa cewa annabi ya bi millat ibrahim to idan an ce ma annabi ya bi sun ma'au'aina ilaika bi a millat ibrahim ka bi wato milla domin milla ita ce dinu ibrahim ka bi addinin annabi ibrahim alaihi salam za ka iya fahimtar cewa yanzu tsakanin annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aka yi ma'umurni ya bi wani na wa aka ce ya bi wani kenan na ga kamar kunye shi shiru sun ma'auhaina ilaikar tabi' millat ibrahim mun yi wa'ayi gare ka ka bi addinin annabi ibrahim cikin biyun nan wa yake bin wani na annabi muhammad yake bin annabi ibrahim idan an tambaye ka da ka bada da wannan amsar misali cewa wanda ya bi da wanda aka bi wanda ya fi mai za ka faɗa ne wato kenan in an ce wanda ya bi in har ka fassara shi da annabi ne yake bin annabi ibrahim to wane ne ya fi tun da wannan ya bi ne wannan kuma shi ake bi wane ne ya fi to anan matsalar take ina jin da an gane don ba wanda a cikinmu zai dai amsa cewa annabi ibrahim ya fi annabi muhammad ba wanda zai wani don haka annabi muhammad shi ne ya fi ko? to amma lafazin za ka ji ana cewa ka bi annabi ibrahim ba annabi ibrahim ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi in an zo fassarar ba shi yasa na kawo wannan matsalar domin a fahimce ta a fili cewa aka yi ittabi millata ibrahim ba cewa aka yi ittabi ibrahim ba saboda haka ba annabi ibrahim ne bi ba annabi sai dai a bi shi duk annabawan sai dai su bi shi yawa amma babu wani annabi da annabi zai masa biyayya ai ga lokacin da manzon Allah ya fito cikin sahabai sai ya ga umar yana karatun wani abu na attaura ko na inji yana karatu sai ran annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɓaci ya nuna ɓacin ransa ya ce umar wannan mene ne ya ce masa attaura ce yake karantawa ya ce lauka na musa hayyan da annabi musa yana raye a wannan duniyar babu abin da ya rage masa sai dai ya bi ne ba inda annabi musa zai da yana wannan duniyar dole ne zai bi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan ba za a ce annabi ibrahim shine annabi yake bin sa a ma'ana cewa akai shi annabi ya bi millat addinin nan da annabi ibrahim ya go shine zai tafi a kansa ma'anar wannan shine ya annabi sallallahu alaihi wasallama irin manhajin da annabi ibrahim ya bi to irin wannan manhajin muka dora ka a kai don haka ka bi wannan tsarin shi ne tsarin kafirce ma gumaka ɗayanta allah an gane wannan shi ne abin da za ka bi shi yasa malamai suka ce a wannan tsakanin wato annabi ba tabi'un bane ne ibrahim bal innama ibrahim huwa tabi'un li muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan annabi ibrahim shine mai bi ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bane shine mai bin annabi ibrahim a annabi ibrahim shi yake bin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi khairul khalqi ne ajma'i dalilai da suka sa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi biyayya kan addinin da annabi ibrahim ya zo da irin aƙidarsa da irin al'amura da suka zo akwai ayoyi da suka zo wanda allah ya raba turka-turkar da rikita-rikita da tajiyar da zuciya da jijiyar wuya da aka ta yi tsakanin al'ummar yahudu da al'ummar nasara da kuma al'ummar musulmai wanda akwai wata aya gaban wannan ita ce za mu samu ita ma za ta taimaka wajen raba wannan rigima kun san yahudawa sun yi rinto rinto da suka yi suka ce ibrahim nasu nasara su ma sai suka ce annabi ibrahim nasu ne saboda ana gaya muku a kisar da jibril ya zo ya zagaya da annabi cikin garin makka ya nuna masa yadda ake aikin hajji da zai tafi bankwana sai ce masa fa'in naka abi ka ibrahim ya ce kana kan gadon babanka annabi ibrahim alaihissala tutun da annabi ibrahim shi ne abul anbiya baban annabawa kuma na gaya muku yadda allah ya albarkaci gidansa shi annabi ne ‘ya'yansa annabi da jikoki ma annabawa duka yahudawa sai suka kalla babu wani annabi da ya zo wanda ya kai annabi ibrahim a.s. a wajen su kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka ce yahudu annabi ibrahim nasu ne kuma nasara su ma suka yi da'awar nasu yanzu sai ka kwatanta ga al'ummar musulmai annabi ibrahim nasu ne yahudawa sun ce annabi ibrahim nasu ne nasara sun ci annabi ibrahim nasu ne allah sai ya raba matsalar kuna ta rikici ne ko akan cewa waye zai zama da kuma duk inda kaga ana wawar abu to yana da daraja ne ba a wawar abin da bai da daraja don haka kowa yana son annabi ibrahim ya zama nasa saboda darajar da allah ya ma annabi ibrahim a.s.w. sai allah ya ce kowa ma ya saurara ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima shikenan maganar Allah ya raba ta ko yahudawa ko da wasa annabi ibrahim ba naku bane inji Allah kuma nasara ko da wasa annabi ibrahim ba naku saboda ba ku bi shi ba suwaye ba su annabi ibrahim walakin kana hanifan musulima Allah ya ce annabi Ibrahim hanifan musulima wato mai komawa ne ga Allah kuma musulmi ne shi so wannan yana baka cewa annabi Ibrahim musulunci yi ba addinin nasaranci yi ba ba addinin yahudi yi ba a'a kana musulman. kuma ya tabbata cikin suratul hajji ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya yi hallazi na amanu kawo wasjudu wa abudu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wama ja'ala alaykum fid dini min harj millata abikum ibrahim wa sammakum almuslimina min qabl وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ya ku masu imani ku yi ruku'u inji Allah yana nuna maka annabi Ibrahim yana ruku'u amanu ruku'u wasjudu ku yi sujjada bayan kun yi ruku'i ku sujada musulmi suna yi ko ba sa sun yi kama da waye sun yi kama da annabi ibrahim shi ya fi cancantar ya zama nasu ta yaya wani ba nasare ko ba kiriste ko ba yahude zai ci annabi ibrahim nasa ne bayan bayan ruku'u baya sujada baya ruku'u baya sujada kaga ai ba nashi bane ko akwai alaka a ciki ya su judu wa abudu wa'budu wa fa’adun khayra ku aikata aikin alheri babu shakka za ku samu rabo in kuka yi ruku'u in kuka yi sujjada millata abikun ibrahim addinin nan na babanku annabi ibrahim ta ganin Allah ya kira al'ummar musulmai da suna da uba babansu shi wa annabi ibrahim a.s. salam millata abikun ibrahim sai Allah ya ce huwa sammakumul muslimin annabi ibrahim shi ya sa muku sunan musulmai kuma duk kowane ɗa a nan da babansa ya haife shi wa ya sa masa suna wa ya sa kowane ɗa suna babansa mu ma annabi ibrahim ne ya sa mana suna huwa sammakumul muslimin shi ne muku suna don babanku ne sunanku mai sunanku musulmai wa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadha Allah ya ce a cikin wannan da na ba ku labari cewa tun kafin annabi ya zo annabi ibrahim ya kira ku da musulmai kuma babanku ne a cikin wannan da ya kunar rasulu na alaikum manzan Allah zai kasance shaida a ku bangiji ya ce fa aqimu musala ku tsayar da sallah wa atu zaka ku ba da zaka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ku tsayar da sallah ku ba da zaka wa tasimu billa ku yi riko da Allah haka Allah ta baraka wata hala saboda Allah shi ne maula shi shine ubangiji kuma madalla da ubangiji mai taimako shi yasa lokacin da eh, annabi Isa ya zo duniya yana yi babbanin Isra'ila cewa annabi da allah zai turo na ƙarshe eh, kafin wannan mun gada yadda annabi ibrahim ya ce miru kugu mai samu haka shi ma annabi isa ya ambata cikin suratu maryam lokacin da aka zo ana wasu maganganu yake cewa ni annabi isa allah ya fito da ni ta wajen mahaifiyata maryam amincin Allah ya tabbata a kaina ranar haifuwata amincin Allah ya tabbata a kaina ranar mutuwata hakanan amincin Allah ya tabbata a kaina ranar da za a tada mutane a yi musu hisabi sai ya ce amma ubangiji wa ausani bisala ya mun wasiya da mai sallah sun yi daidai da annabi ibrahim ko basi ba tunda a can annabi ibrahim ya wanda zina amon ruka su judu nan kuma isa yana cewa wa hausa ne bisala wa zaka shi ma a can ya ambaci ku yi sallah ku yi zaka a nan ma annabi isa ya ambaci ku yi sallah ku yi zaka yahudawa ba su sallah me yana cewa annabi ibrahim nasu ne kuma kirista ba ya sallah me yana cewa annabi isa nasu ne me ya dalili babu dalili a wani babu dalili kuma ko a bible ko a bible ba wai a alkur'ani ba don kada wani ya mana rinto cewa a alkur'ani muke magana ko a bible annabi isa ya shiga kwazazzaban dutsen taima sai yake magana da mutanen gurin ya ce allah zai turo muku annabi bayana ku tanadin ruwa da abinci kuma abinda kuka guda shi ne takwabi kuma takwabi shi ne zai tarar da ku anan idan ya zo annabin zai rera sabuwar waka babin da yake magana ba alkurani ba hadisun manzo Allah ba yawa kai daga jin maganganun kasan dai ba na alkurani ba ne ko zai rera sabuwar waka za ku bauta ma Allah da kafada kuma za ku bauta ma Allah da yare guda ɗaya abinda isa ya gaya musu a bayan a ina dutsen taimon yake yana ƙasar saudiya a can yake dutsen yana magana da mutanen saudiya kenan a lokacin yana cewa ku tana da abinci don kuna da baƙi ba su yawan gaske shi yasa yanzu da ɗan umra da ɗan aikin hajji ai su ne baƙin da za su zo za ku bauta ma Allah da kafada ai ba kafada ce take bautar ba manufa shine za ku yi sahu a sallah za ku yi sahu a cikin sallah sannan za ku bauta ma Allah da yare daya saboda kalliman da alkur'ani yake sallah ko ba amirke ya zo dole da alhamdulillah rabbil alamin zai sallah yaren daya ne ba da bambanci da yare ɗaya za ku bauta ma Allah so kaga kenan yanzu da annabi isa da annabi ibrahim duk suna da mai suna da umarni da yin san haka annabi isa ya sake ce musu ya ce annabin da zai zo din nan ya ci min ba da ismuhu ahmad ya ce wannan annabin da zai zo bai yi kama da ni ba ku fahimta ba isa da yake gaya wa mutanensa ya ce bai yi kama da ni ba amma annabin da zai zo na ƙarshe ya fi kama da annabi musa ni bai yi kama da ni ba bible kenan bai yi kama da ni ba ya fi kama da annabi musa to idan ka zo ka kalli annabi isa a labarun da dai ake baro bai aure ba ko ya yi sannan bai haifu ba sannan ba a kore shi a garinsu ba kaga bai da kama da annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan ka dauki annabi sallallahu alaihi wasallama annabi Musa ya aure inni uridu an unki haka id ihdabnatayya hataini ala an tajura li samaniya hijaj lokacin da ya tafi madayana yayi shekara 10 yana kiwon dabbobi yayi aure ko bai ba an bashi mata annabi yayi aure ko bai ba da Isa ya kama alƙo ko da annabi da annabi Musa annabi musa ya haifu annabi ya haifu cikin aura annabi musa an kore shi daga misira ya fita fakaraja ala qaumihi ya tarakka ya fita ta wajen tilqa amad yana a ashabu musa ya fita daga madiyana saboda yana jin tsoron ne za a kashe shi domin wani mutum ya zo waje a rajulun min aksal ce yana ce masa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj mutane sun haɗu ya kai Musa a cikin Egypt suna burin za su kashe ka Sau da ka ina maka nasiha ka fita innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka mutane sun taru sun haɗa shawara su fir'auna za su kashe ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan kansa cikin irin wannan matsalar a lokacin da Allah yake ba mu labari wa iz yamkuru bikal ladina kafaru li yusbituka aw yaqtuluk ka tuna lokacin da mutanen ka a makka suke zaune suna kulla makircin cewa za su kore ka daga garin makka ko kuma za su kashe ka yayi kama da annabi Musa ko bai ba yayi kama da annabi Musa alaihi salam haka annabin ya fita ya fuskanci Madina haka shi ma annabi musa ya fita ya fuskanci madiyana sun fi kama ko ba su yi kama ba to saboda haka annabi ibrahim ya zama nasuwa na musulmai ba na nasara ba ne ba ta inda suka kama ba su da dangantaka da wani wani annabi isa tun bai mutu bai raba matsalar tun bai bar wannan duniyar ba ba a ɗauke shi ba ya raba matsalar haka za mu ga annabi isa ya yi bayanin sallah annabi musa ya yi bayanin sallah cikin attauran abin nan bible ana tafiya cikin daji ya yi tafiya da mutanensa shi annabi musa yake cewa ku kawo mini ruwa cikin tasa wannan bible ne kada ka ji ina magana bible ne yake wannan magana in ka ji wata magana da baka iya gane ta ba kamar ya ciki to daga can ta fito an gane ko ya ce ku kawo mani ruwa cikin tasa zan wanke hannayena da kafafuwa na domin in ambaci Allah cikin murya maɗaukakiya mai kenan annabi musa yana kiran sallah ku kawo ruwa zan yi alwala kuma sai in kira sallah shi ne zan ambaci Allah cikin murya maɗaukakiya zan wanke hannayena da kafafuwa ta alwala kenan don za ga wani baya kiran sallah amma na cewa annabi ibrahim nasa ne baya ma sallah ko wankan janaba baya ne wanda gashi kuma babu yana cewa gama duwan da ya haɗu da matashi har ruwa ya fitan masa to ya je ya wanka mai kenan yake nufi <laughs> gara mu gwarsu a nan saboda ni na da babu kuma ina karatunsa wallahi saboda irin wannan shiri shiri tar sai na karanta dole yawa ka zamanto kana bin abubuwa ta abin da ɗinsu don haka annabi musa alaihi salam na musulmai ne annabi isa na musulmai ne don yana sallah haka lokacin da ya zo ya kalli mata suna ta wasu maganganun da ba su ke nan yanzu ya ɗan ga musulma na an samu wata farfesa ta yi ta maganganun banza wadda dai na yi magana nima nima na tura na wasa kwanne a kan maganganun da take cewa wai sa ijabi da sa rawani da gemu ba musulunci ba amma ta fito daga fadar cika wani wace irin magana ce idan fadar batikan kiristanci take ta koma ta duba bible a bible ne bible yake cewa gama wanda ubangiji ya jefar da ita kenan baya kaunarta ita take buɗe kai kuma take magana a gaban jama'a mai kenan wacce ubangiji ya jefar da ita ita take buɗe kai ba ta sa hijabi kuma suna buɗewa iko to kenan duyasa sun Allah ne a je a koma bible din a duba gama duwar da ubangijin ta ya sheta ita ke buɗe kanta ya ce idan kina da magana a cikin kanisa inda ake bauta ke ba a yadda nake ki magana ba ki sa mai gidanki ya tambayi pasto abinda bible ya gaya mata ko magana ba yadda yanzu ita ne take mutuwa tana kiɗa, tana rangwani wannan yana daga cikin bidiyoyin addinin kirista bidiyar su ce wannan baya ce mace ta fito tana rarraki tana kika tana wani rawa ba na ta bane abinda ya sa muka kawo wannan maganganu saboda rinton da abin nasara suka yi da rinton da yahudu suka yi akan cewa annabi ibrahim nasu da alkur'ani da annabawan duka sun nuna annabi ibrahim da isan duka na annabi Muhammadu. domin duk abin da annabin ya zo shi sallah ce ko haka suka nuna shi ya za a nan allah Ta baraka wata ala ya raba rigimar ya ce ma kana ibrahim ibrahim din nan bai zama yahudiyan ba yahude ba wala nasarani ma ba ba nasari ba baya cikinsu wallahi walakin kana hanifan muslima sai dai shi annabi ibrahim mai komawa ne ga allah kuma musulmi ne kai duk annabawa mun kalubalanci kowa duk annabawa musulmai ne duk annabawa gaba babu wani annabin da ya zo da wani addinin da ba musulunci ba dukkansu ƙulu amanna billah nasin ƙur'ani yake ce ƙulu amanna billah ku ce mun yi imani da allah wa ma unzila ilaina da abinda aka saukar a gare mu da abinda aka saukar a gare mu da abinda aka ba mu annabawa aka kebe wasu annaba wa ma utiyar nabiyuna wa ma utiyar musa wa isa wa ma utiyar nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu eh muslimun dukkan mu annabawa musulmai ne haka Allah ya ce ba wani sunan wani addini shi yasa Allah ya ce mun yabuta yi gairar islami dinan ko sauraron sa ba za a banye ji lahir ko saurara masa Allah ba zai ba saboda musuluncin nan shine addinin ka annabi yusuf alaihi salam yana cewa rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min tawilin al fatirar fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi duniya wal akira tawaffani musliman annabi yusuf kenan ka kashe ni musulmi ba sauran wani annabi wanda ba musulmi ba dukkan su musulmai ne amma kana minal mushriki na biyu yace inna awwala inna nas wanda ya fi cancanta cikin mutane raddi ake mai yahudu da nasara hannun wanda ya fi cancanta a cikin mutane bi ibrahima da annabi ibrahim ya zama nasa yahudu ko nasara ko musulmai Allah ya ce wanda ya fi cancantar annabi ibrahim ya zama nasa ne lallazi na taba'o sai ce wa hazan nabi da wannan annabi wani annabi Allah yana magana da wani annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi cancantar ma kawai ibrahim ya zama nasa ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai hude da'awar ƙarya yake bai ba cancanci annabi ibrahim ya zama nasa wallazi na amon da kuma waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ya kamata su alfahari da annabi ibrahim alaihi salam cewa na ubangiji ya sake magana yake cewa cikin suratul baqara waman yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa yake kin addinin annabi ibrahim ba wanda yake kin addinin annabi ibrahim sai wawa wanda ya wofantar da kansa annabi ibrahim ya zo da sallah annabi musa ya faɗi haka annabi isa ya zo da wannan wane ne wanda zai zo ya tsaya ƙerere ya ce ba zai yi sallah ba baya bin millar annabi ibrahim kuma yana da'awar annabi ibrahim na sani allah ya ce sai wawa shi ne zai wannan aikin wawa ne zai wannan aikin ba abu ba kayan gidanku ba ba ka tsaya ka ce na kuri ko masu kayan suna kallon ka kuma abinda masu kayan suke kaki ka yi kuma ka ce kayan da gidanku ne inda gidanku ne ya kamata ka yi shi yasa za ka ga akwai sunan lafuza da ake tafasara su yan jaridu suna kurakure wani lokacin a wajen fassar wasu irin kalmomi annabi isa ya yi sallah tabbas tabbas ya yi sallah ko a baibul din ya yi sallah duk an sani ba ba a sani annabi ibrahim ya yi sallah su amma ga wani baya sallah ya ce mutu da annabi ibrahim sai ka ji abu ana ce mana ana labarai wai sallar kirsimeti ya aka yi kirsimeti yadda mu da tsalla ta wani bangare dan jarida ya kake haɗa wannan ka ce bikin kirsimeti ka huta kawai ya fi maka sauki amma ka kira shi da sunan tsalla babu wannan a gurinsu su ma ba su yi makansu adalci bayan suka karba ko kuna ganin sun yi makansu ai ba sa sallah to me ya haɗa wannan ka ji ɗan jarida yana cewa ana bikin sallah wa yana bada lafiya sallah wacce irin sallah ba su da sallah yi ba su da ita don ba shi me kai kaga cewa suna sallar kirsimeti ka ce suna biki bikin kirsimeti wannan shi ne, na yarda amma ka ce suna sallah ban yarda ba don ba wanda bai san abin da ake kira sallah ba kuma ba ita suke ba ko ba haka bane kowa ya san abin da ake kira sallah kuma ba ita suke ba me yasa za a ce sallah hatta na lafuzzan a adalci ba a yarda sai an hada su gude ba saboda in ka ce sallah to yana buƙatar irin abin da Allah ya shar'anta a yi a sallah shi ake to kuma ba shi suke ba in ka ce sallah ne kamar ka na ibadar ubangiji ma kenan da wani abu wanda ba daidai ba da wani yan jaridu suna irin wannan fusarar kawai ka ji mutum ko da yake ba sanin abin da suka yi suke bai yawanci kawai dai fada ake ta yi shi kenan sai a sai a tuku ko kuma wani ya ce maka ko ya je sujjada ka san abin da ake kira sujjada kawai ka je ka tsaya kerere ko ruku ba kai ka ce wai sujjada ka gudu haka ake kira sujjada mu abin da muka sani sujjada shi ne da alwala da karatu da fatiha da ruku'u sannan da kafa goshi a ƙasa wannan shi aka sani sujjada duk wanda ya faɗi sujjada an san wannan ake nuna ko ba haka bane to me yasa za ka ce wani ya ji ya tsaya kawai ya yi ta kada janjaminsa shi kenan sai a ce ya yi sujjada wannan lafazin shi ma a daina yan jaridu ku daina yau gara a kira shi a ce ya je sabis wanda shi ne gaskiyar magana sun je wurin sabis shi ka na wannan hujjar kawai sabis ne amma jada a masallaci ake yin ta da goshi ko ba a yi mai sa ɗan jarida zai fassara wannan da jada ya yi ma Allah gyara kenan ko ya yi saboda ba abinda Allah ya kira jada ce kake kiranta da sujjada ba Allah za a yi ma gyara ko ya saboda ka in ka tashi ba da labari nan da baka ce sun je sabis can kuma suna bikin kirsimeti amma karka ce bikin sallah musulmai da suke bikin sallah don kafin su zo su yi hawa ko su sa kaya mai kyau ko su yi barka da sallah sai an ji an yi ruku'u an yi suraka a biyu a bayan gari ba haka ba ne to ku ne kuke sallah amma waɗantan ba sallah suke ba suna biki ne a masa adalci matsalar fasara in an zo fasara a daina gwama mana abubuwa mu addininmu yana da ka'ida yana da halal yana da haram amma wanda ya zama ba shi da halal ba shi da haram sai je ta yi abin da ya ga mu sau da ka komai da ladansa da mahallinsa waman rabu Allah ya ce wa kekin tafarkin annabi ibrahim wajen sallah wajen ɗayanta Allah wajen ruku'i ya ce ba zai yi ba kuma ya rataye kansa da annabi ibrahim allah ya ce ba wanda zai yi wannan illa man safiha nafsahu sai wanda ya mai da kansa wawa lafazin haka ya nuna wawa suratul baqara kowa ya je duba duk wanda zai zai ce annabi ibrahim nasa ne wai ya ce bai siffantu da annabi ibrahim ibrahim yana sallu ibrahim yana ruku ibrahim ya kori gumaka ibrahim bai ga da haɗa allah da wani ba wani ya zo baya waɗannan aikin ya liƙa kansa da annabi ibrahim allah ya ce ba mai yin wannan sai wawa haka nasin yi nuna wani ta ce wauta kaya ba kayan gidanku ba kazo kaji dole na ku ba daidai ba na ka ba ubangiji ya ce kai bari mu gaya maka mai da'awar kan haɗa kai da annabi ibrahim bayan baka ciki walakadis ɗafai na mun fa zaɓi annabi ibrahim zaɓi ne na musamman ba da'awa ce kawai da baki haka kawai ba zaɓi ne na musamman mun zaɓe shi a duniya wa ina wafin akhirati na minas salihi a cikin lahira wato yana daga cikin salihai kuma mun yi magana akan salihai na hudu cewa annabi ibrahim na musulmai ne ba na kowa ba shi yasa allah ya cewa annabi ya yi biwar nan abin da annabi ibrahim ya gado shi yahudawa suka sake haduwa bayan an tarwatsa su a can da nasara suka sake haduwa suka ce to ai aljanna ma ba mai shiganta kuma ba mai samun abin da ake da bukatar sai in ka yarda ka zama bai hudu ko ka zama ba nasari ga yanzu nan da can fada suke a waccan ayar da muka karanta fada suke Allah ya shiga maganar ya ce ah, annabi ibrahim ba yahudiyan bane ba banasariyan bane walakin kana hanifan muslima shi musulmi ne to sai suka ga dama in kuka haɗu ku biyu ko ku uku kuna jayayya in kun ga wannan fa zai fi ƙarfin ku mai yiwa ku haɗa kai yanzu ku yake shi yanzu sun da hudun da nasaran da sun haɗu a guri ɗa sai suka zo suna yaudarar wasu kunu hudan ku zama yahudawa au nasara kaga sun haɗa baki kenan ko ku zama nasara tahtadu sai ku shirya kaga yanzu da ba nasara da ya kwaci annabi ibrahim a wajen bayahudi bayahudi yake kokarin kwaci annabi ibrahim a wajen ba nasara fada suke musulmi suna son aja allah ya ce duk ba ne bane na musulmai ne to yanzu sai suka haɗa kai kuma za su zo da wata dabara shi ne an zo da dabarar cewa ka ce kai bayahudi ko ka ce kai baka sare ne yanzu an yadda za a haɗu akan milla ɗaya kenan ko sai Allah ya ce a'a kunu udan aw ta tahtadu Allah ya ce ƙul bal millata ibrahim halifa wannan ma ba zai kai su ba ba zai yi ba ba da ma dan ka zama addinin yahudu ka tsira ko ka zama addinin nasara ka tsira a Allah ya ce a ko kaɗan ba zai yi ba Allah ya ce ba zai yi ba wannan abinda zai yi shi ne bal millata ibrahim hanifa dole kamar abinda kake na nasaranci ko na yahudanci kamar kabi bi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim alaihi salam ma kana min al-mushriki annabi ibrahim bai to daga cikin masu shirka lokaci na karatuwa ya kuri saura guda bakwai ne ko na din da su kai guda akwai da za su kai goma sha biyu ina kallon na'am minti uku to da mun so mu fara abin da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala banda waɗancan abubuwa yanzu dai kowa ya gane cewa annabi ibrahim na musulmai ne ba masu shi sai annabi ibrahim sai a sai annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ka annabi ibrahim na musulmai ne ba wani wanda zai shiga wanda da yake so ya shigo sai dai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan abinda za mu faɗi daga bar shine dalilai da Allah ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi wannan manhaj na annabi Ibrahim sun ma'aukai da ne ta hadita bai bai da su ba saboda wasu dalilai